dan adam da kuɗi. Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin a yau ya yada zango ne jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. inda ya leka kasuwar alade mafi girma a shiyar arewa maso gabashin kasar da ke karamar hukumar numan da arewacin tarayyar najeriya ya yi fice wajen gudanar da kiwo da kasuwancin dabbobi daban-daban ko baya ga shanu tumaki da awakai da ake hada-hadarsu ana kuma dillancin karnuka da kuma ado Mr. Iliya Nuhu jigo ne a kasuwancin alade ya kuma shaida wa wakilinmu ahmad alhassan yadda suke gudanar da hada-hadan na aladu to kasancewar kana ita wannan sana'a ta aladin nan ya kuke ne kuke samu su inda muke muke samowa fita muke yi mukan ɗauki pick-up mu zagaye kayuka muna zuwa cika madagali muna zuwa gombe da kuma muna zuwa har taraba mu je gefen ganyen nan mu nemo ɗaya mu tafi da ita nan kasuwa mu haɗa kamar pikop daya muna ɗaukan alade da ya kai 25 a ciki sai mu zo mu kasa ta inyamurai wanda suke tafowa daga kudu sai su zo su saya a wajen mu. kuma akan zo a saya ɗaya ma kamar yadda kasan ake zuwa kasuwa kaga za a sai saniya a je a bazata ta to nan ma akwai masu ɗaukawa ana yankawa To shi ya tsarin cinikin aladen yake idan aka kwatanta da sauran dabbobi? Eto, eh ita wahalanta tana son kula sosai saboda alade ba ta son zafi. Tana son duk abin da ake yi hankalinka na kanta. Aka sa mata zana a kanta in akwai rana kenan fa. Tana son ruwa ka wasa mata. Cinikin goro ake musu. Kaga in an yi cinikin goro kai da ka sayo ka san nawa suke hannunka. kasuwan goro yanzu kaga na naira talatin na naira ashirin da zo a yi kasuwan goro in ya kama sha biyar biyar biyar ne to duka sha biyar biyar ne in ya kama ashirin ashirin ne to duka ashirin ashirin din ne in ya kama ma ashirin da biyar biyar ne to duka ashirin da biyar biyar din ne na samu daidai na biyan bukata tun da kaga a yanzu dai na yi gidan kwana tawa da nake kwana ciki kuma a jikin alade na samu kuma kaga mota da nake kasuwa da ita a jikin alade na samu yara na da su nake biya musu makaranta to kaga na samu ci gaba sosai ga wannan kasuwan alade da nake yi anan da kasancewar a wannan shiya na arewa maso gabashin najeriya akwai karancin masu cin wannan dabba ko yaya ake yi da su tambaya kenan da muka yi wa mr bulus namko shugaban garejin alade da ke numan samun baki daga cross river state delta state benue state suna zuwa su maso sai a numu su masu je su nemi wani abu da shi eh, kasuwan namu is seasonal muna yin roda mota goma lorry goma ba kowane lord na doka 120 amma aka shiga damina aka shiga damina da ko'ina ya tuttoshe ba mu iya shiga kowane kauye um, supply na supply na yana dawa da baya ana loda ana loda hudu biyar goma kai alere guda ɗaya da ake samu dubu dari dubu tamanin dubu saba'in depends on the size akwai alere dubu goma akwai allon dubu sha biyar ba da ba a samu alade a matsayinka na shugaba waɗanne irin matsaloli ne kuke fuskanta a sana'a na alade eh, ya matsaloli ga muna samun matsaloli sosai mo especially number one a hanya a nan in aka loda motan alade ɗaya a nan kamar da destination nata cross river state kudin take kashe a hanya 450,000 dubu da ma'aikata suke karba hannu daga nan adamawa state zuwa cross river state za ka biya kudin mota dubu dari biyu da hamsin shi ne da dubu dari bakwai to don allah na annabi wannan kayan ya zaga ka sayar da su har ka cire wannan kudin a expenses ka samu riban mai zagaye so wannan abu yana ci mana tuwa kuriya sosai ma'aikata ma'aikata polis da sojoji su babban matsala ne a wajen mu eh allah kam dabba ne da yana nan kaman gwari ne bai son wahala kada mu especially zafi dabba da bai son zafi in aka yi zafi yana kashe su so duk abin da muke muna avoiding zafi shi yasa ma'aikatan nan suke samu suna cutar mu don duk inda suka tare mu muka yi minti talatin minti dole kawai abin da suke so a ba su a wuce in ba gaba za a yi asara anan nan da kuɗi na Ahmad Alhassan ya kuma ci karo da Mr. Samuel wani dillalin aladu wanda ya shigo garejin daga jihar Cross River da ke kudancin Najeriya. na zo siya alade muna doka roga mu tufi amma akwai damuwa sosai a hanya cikin kalaba muna sayar ma mutane mu. namu alade nan ya yi tsada sosai muna siya kaman dubu ashirin da biyar talatin akwai na dubu saba'in ma a ciki amma idan mun kai kalaba da shi saboda expenses wanda muna gani a yanya irin kudin da kuke kashewa eh, muna kashe eh, kudi wanda ya kai dubu dari hudu eh, da hamsin amma wannan yana kamo damuwa lendin baya fita yanzu muna doka 100 110 lokacin wanda mun gani ale da yawa muna doka 110 115 amma ba ale da kamar satin wancan mun doka 80 80 ale 80 babu wani kasuwan ne da za ku je ku samu aladu sai kun zo na Mm, akwai kasuwa ma wurin ba alade ba yawa muna gani talatin a wurin arba'in ma ba wuri da kama nan ba nan muna samun alade masu yawa ba wani wuri suna siya daya da akwai mutane wanda suna siya kamar biyar hudu huku dama. ya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na same ku kun yi jam'in sallah rayuwar wannan fata mu babu tsoron Allah me kake so mu faɗi gare ka bawan Allah ni na zo ranan nan yi sallama kuka amsa an sauke jakata na kai hannu muka gaisa na ce ba ni bako ne na fito daga nesa har na same ku kuna ta tsokanar mai masa to hakika ran nan anan na ya da kudi na nan na da kuɗi na. Duk da cewa ana safarar waɗannan dabbobi zuwa wasu jihohi musamman makudanci, amma kuma ana gudanar da fawon aladun a wannan gareji. bugu da ƙari ma har da tukubansu. Za mu so mu ji cikakken sunanka da kuma sana'an da kake gudanarwa. Eh, sunana dai Nidi, Nidi John. Ina sayar da nama da bakin gareji. Ni ne ga shi ya fi min ne shi yasa nake yi. eh don na san me nake samu a cikin shesa nake da bana samu da ban yi kaman yaya kake sarrafa shi naman aladen har a zo ana eh, saya ina yankawa ina soya shi ne sai zuwa a zuwa na zaɓa na saya shi haka ake kasuwanci shi ba wai mutum zai baka kuɗi ka yanka mishi na abu eh mutum ya zaɓa sai bani kuɗi don na yankawa naira hamsin hamsin fat nake sayar kowane yanka ɗaya naira hamsin to kaman menene zaka ce ka samu a wannan sana'a na eh, in na saya dai kaman na dubu goma hakan nan ina yin samun dubu uku ko dubu hudu a kullum ne kake yanka alade ko kuwa dai rana rana kake yanka kullum nake yankawa a kowane rana kana yanka kama alade nawa a kowane rana dai na yanka daya eh eh ce yaga kuma yana karewa yana karewa masha Allah kasancewar eh, numan gari ne da akwai waɗanda ma ba su cin naman alade ta yaya suke iya bambance wannan naman alade ne ko ko kuna musu bayani eh muna musu bayanin mutu ya zo ya tambaya naman mai ne wannan in mun ga yanayin ka dai da mu ya tambayan ka eh wannan fa naman alade ne muke sirwa yawa dangane da watakila biyan haraji fa yaya yake harajin shi eh to kowane alade ɗaya mun yanka muna biya revenue sa ɗari biyu to kasancewar yanzu da nake ganin naman alade nama ne kawai ina kayan ciki yake kayan ciki ne na alade eh ga kayan cikin shi a can ya ake da shi kayan ciki shi muna tafasa shi ne tukun soya to muna godiya sosai an gaba ni da damar da zan kirawo wane za a tauya haƙi na saboda ni ba ko ne fada da kuwa ne ni duk da haƙi na ne an uwa ka tsaya mu da kai muna da bayani kuɗin ne rana ne ko da hannu kai mini nuni dukan su manya ne ba dari da yau biyu to ma sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda aka ji su cikin wannan shiri da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman ahmad alhassan da ya hidimar hada shirin da editanmu bashir ibrahim idris sai kuma mustapha a dbc ahmad abba ke mana fatan alheri a huta lafiya